Umarnin rufe babban ofishin hukumar bada katin zama ɗan ƙasa da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya biyo bayan wasu matakai ne da hukumar ta ɗauka domin ganin an magance matsalar tururuwan mutane da ke cincirindo a ofishin an buɗe wasu cibiyoyi guda ashirin waɗanda mutane za su iya zuwa domin yin rajista. Kaɗan daga cikin wuraren su ne ƙaramar hukumar Amak da ta abaji da karamar hukumar kwali sai kuma karamar hukumar buhari sannan kuma akwai a jikoyi da kurudu kaɗan kenan daga cikin cibiyoyin wasu kamfanoni ne guda 160 da aka ba lasisi za su gudanar da waɗannan cibiyoyin kamar yadda babban daraktan hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa injiniya aliyu aziz ya yi ƙarin haske sun fara shirye-shirye na yin wannan ayyuka sun sayo kayan aiki ko yau ɗin akwai wanda ya kawo bus din shi da ya sa da kowane juma'a zai kai shi masallaci da kuma ya ce mana kowane lahadi kuma zai je church so da inda mutane za su taru da kuma kasuwanni dijisa ka san ko a lokacin zaɓe ana samun matsala da zuwa wurare da ke da wahalan zuwa misali a ce shiyoyin da ake shiga kwale-kwale a je ko inda ake da tsauni-tsauni da yawa ba iya zuwa da sauransu hmm. ta yaya waɗannan kamfanonin da kuka ba lasisi za su yi da irin 'yan najeriya da ke zaune a wa'annan wuraren to da yake kamfanonin suna da yawa kuma duk ko ina bangaren kasa akwai wannan kamfanoni so wasu su za su zaɓa wannan gujaje ne kawai za su je duk da wannan yunkuri da aka yi akwai wata manhaja da hukumar ta kaddamar mai suna mobile app da zai taimaka wa ƙwararru da masu manyan na'urori wajen yin rajista. A nan injiniya Aziz ne ya ƙarin bayani. Manhajan da muka ƙirƙiro, dama an ƙirƙiro shi mutum zai iya amfani da wannan manhaja sai ya haɗa wayoyin shi duka da telefon ba uku kaɗai ba har ma bakwai guje ɗaya da akwai kuma sauran abubuwan da mutum zai iya amfani da wannan shi manhajan. Wani abu da ya ɗauki hankali a wannan batu na yin rajistar lambar ɗan ƙasa shine gargadi da hukumar efcc ta yi cewa kar mutane su yi kuskuren sayar da layin nin dinsu ga kowa saboda ana iya amfani da lambar wajen yin rajistan wasu layuka daban da wanda mai lambar yake da su gwamnatin tarayya ta umarcin kamfanonin sadarwa da su kashe duk layukan tarho da ba alakanta su da lambar nin ba daga ranar sha tara ga wannan wata yayin da waɗanda suka yi rajista ba tare da lambar nin ba kuma an ba su har zuwa ranar tara ga watan fabrairu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.